Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 14 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanin labarai. To ba balle yau laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta Democrat bayan sun sanar da wani shirin dala triliyan uku da rabi na fada da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyalai. Wata motar bas dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar China da na Pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamtsi a wani tsauni ta fada cikin wani rami mai zurfi yau Laraba inda ta kashe mutane goma sha uku ciki har da 'yan China guda tara a cewar jami'ai. yau laraba ne kuma papa roman francis ya baro asibiti kwanaki goma bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa majalisar dattawan najeriya ta amince da dokar da za ta kafa hukumar da za ta hukunta laifukan zaɓe na tarayya ma kuma ba ta da hurumin hukunta waɗanda suka aikata laifi a jihohi to ko menene zai zama mafita a gyara a sa cewa kowace jiha sai ta aikar da hukuma irin wannan domin yana cikin constitution a cewa jihohi lallai su kafa hukumar zaɓe bayan nan kuma za mu kawo muku hira ta musamman da ministan samar da wutar lantarki na najeriya injiniya salamanman kan halin da aikin samar da wutar lantarki na mambila yake ciki kasan sai da lafiya ake komai to yanzu kasa tana fuskantar yadda za a samu kasan ta samu lafiya kuma ta zauna lafiya sannan a yi maganan irin manya-manyan project irin wannan amma ba fasawa kai ba kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu elifika ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. yau laraba shugaban amurka joe biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta democrat bayan sun sanar da wani shirin dala triliyan uku da rabi na da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali in ji shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa chuck shuma. wannan shine zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa waɗanda suka girma a cikin shekaru da dama shuma yana fada a jiya talata dan majalisar dattawan democrat daga jihar virginia mark warner ya faɗa wa manema labarai cewa waɗannan kudaden za su biya baki ɗayan shirye-shiryen da za a gudanar ko da yake wona bai bayyana takamaiman inda za a samu kudaden shirin ba amma a baya biden ya buƙaci a ƙara wa masu hannu da shuni haraji da kuma kamfanoni. 'yan republican a majalisar dokokin sun bayyana adawarsu ga karin harajin bayan sun samu nasarar rage haraji ciki har da na kamfanonin a lokacin gwamnatin shugaba donald trump wata motar bas dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar china da na pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamtsi a wani tsauni ta fada cikin rami mai zurfi yau laraba inda ta kashe mutane goma sha uku ciki har da 'yan china guda tara a cewar jama'ai. akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar kushitan da ke cikin yankin kibar paktunkwa ji arif javed mataimakin kwamishina a gundumar hatsarin ya faru ne dai a wata hanyar da ta jike bayan ruwan sama a cikin dare amma jami'an pakistan suna nan suna gudanar da bincike a kai ofishin jakadancin china a kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an kai wa boss ɗin hari ne injiniyoyi da sauran ma'aikatan gine-gine na china suna taimakawa pakistan ne ta gina dam a gundumar kushitan javed ya ce ma'aikatan pakistan da na china suna kan hanyar su ce zuwa inda za a yi aikin wannan hatsarin ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau laraba papa roban francis ya biro asibiti kwanaki goma bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa wasu shaidun gani da ido sun ce sun ga francis mai shekaru 84 a duniya a cikin wata mota yana barin asibitin gimali polytechnic na birnin roman da safiyar yau laraba a ranar hudu ga watan yuli ne likitoci suka masa tiyata suka cire ciwon aikin tiyatar da aka kwatanta da mafi girma da aka fara yi masa tun bayan da ya zama roma a shekarar 2013 tun da farkon wannan watan yuli ne dai aka dakatar da halartar jama'an paparoma a fadarsa yanzu kuma francis zai ɗauki hutu na ɗan lokaci an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar da za ta kafa hukumar da za ta hukunta laifukan zaɓe a ƙasar amma kuma ba ta da hurumin hukunta waɗanda suka aikata laifi a jihohi ko menene zai zama mafita ga wakilar sashen hausa madina dauda da amsar wannan tambaya a rahoton da ta aiko mana An ga an yi wa ƙudurin dokar karatu na uku a majalisar dattawa kuma har majalisar ta amince da dokar. Muhimman abubuwa da hukumar za ta yi idan an kafa ta sun hada da ikon nadawa da kula da masu bincike da masu gabatar da ƙara da kuma masana don gurfanar da masu laifi a gaban kuliya. Amma a zaɓuɓɓukan tarayya kawai ba a yi maganar laifukan da za a yi a jihohi ba. Sanata Ibrahim Shekarau yana cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawan ya yi ƙarin haske akan hurumin hukumar idan an kafa ta ba za ka ɗauki wata hukuma da za ta kula da waɗannan al'amura na ƙasa a tafi jihohi ba ɗayan biyu ne zai faru ko dai in an zo gyaran tsarin mulkin najeriya a yi gyara yadda za a nuna cewa wannan hukuma tana da hurumi a laifukan zaɓe na jihohi ko kuma a yi gyara a sa cewa kowace jiha sai ta haifar da hukuma irin wannan domin yana cikin constitution a cewa jihohi lallai su kafa hukumar zaɓe to me yasa ba ku sa batun yanzu ai yanzu ai ba zo gabar gyaran tsarin mulki ba ana kan wannan shi ne ke cewa abubuwan nan ɗayan biyu ne zai faru ko dai a bar abin yadda yake ko kuma a gyara tsarin mulki cewar kowace jiha yadda aka tsara tsarin mulki kowace jiha lallai ta kafa hukumar zaɓenta to za a iya goya cewa lallai ta kafa hukumar da za ta hukunta masu laifin zaɓe. A lokacin da yake nazari akan dokar, Sanata Ahmad Babba Kaita ya yi tsokaci akan hukumar yana cewa akwai akwai hukunci mai tsanani idan an samu wanda ya aikata laifi. Akwai maganar tada ta zuma da mutane ke yi a ranar zaɓe mai bi sai an yi zaɓen lami lafiya saura minti talatin ko awa guda zai zo ya faffasa zaɓe to irin waɗannan suna ɗauke da hukunci mai tsanani wanda har zai kai ka shekara ashirin kuma da tara. Akwai irin wanda ake zuwa a sai ƙuru'u sai a ɗauko su daga wurare a tura musu motoci su zo. To yanzu in ba da kai da iyalinka ba kawai kawai za ka zuwa cikin mota duk wanda ya tura da shi wanda ya tura da wanda aka ɗauko ɗin duk suna da hukunci mai tsanani yana jiran su so waɗannan abubuwan duk an yi su ne domin a samu kwanciyar hankali wurin zaɓe a hana banga da tashin hankali domin a samu inganci a wurin zaɓen da muke daga dukkan alamu kafa wannan hukuma na nuni da cewa lalle laifukan zaɓe na kasancewa babbar barazana ga sahihanci ko ingantaccen zaɓe a najeriya inda zaɓuka ke kara tayar da rikici ko haifar da rikici a lokacin da ake zaɓe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China. Kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. Da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya ta asiyana a takaice. blinken ya kuma ce amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a ƙasar myanmar kane ya yi kira ga kungiyar da ta ɗauki matakin kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar kuma su tabbatar da demokaradiyya a ƙasar Ƙungiyar ASEAN ita ce take jagorantar shiga tsakani ta hanyar diflomasiyya a ƙasar Myanmar da ke cikin ƙungiyar tun ranar 1 ga watan Fabrairu da juyin mulki ya jefa ƙasar cikin rikici. gwamnatin sojan myanmar bata nuna alamun biyowa matakai biyar da kungiyar asiyan ta cimma a cikin watan afrilu ba matakan da suka bukaci kawo ƙarshen tashin hankali da fara tattaunawar siyasa da kuma fidda sunan wakilin yankin na musamman a ƙarshe mazauna birnin sydney na ƙasar australia suna ci gaba da kasancewa cikin dokar kulle zuwa makonni biyu nan gaba yayin da jami'ai ke kokarin dakile karuwan yaduwar sabuwar nau'in cutar covid-19 ta delta dokar kullin na farko da aka fara kafawa a ranar 26 ga watan yuni ta biyo bayan tabbatar da wani direban motar limousine da ke daukar ma'aikatan jirgin sama na kasa da kasa ya kamu da cutar tuni sama da mutane 800 suka harbu da cutar ciki har da sababbin da aka sanar yau laraba mutane biyu ne suka mutu a cikin barkewar cutar na yanzu mazauna birnin mai mutum miliyan biyar an ba su dama ne kawai su bar gida zuwa wurin aiki da mimmiƙe jiki da sayan wasu abubuwan buƙatar yau da kullum ko kuma bisa dalilin kiwon lafiya yayin da makarantu da sana'o'i da dama ke rufe. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu Bayan sama da shekaru arba'in ana hada-hadar samar da wutar lantarki daga tsaunin Mambila akwai alamar rashin isassun kuɗi na tarniki ga gudanar da aikin gadan-gadan a hirar da wakilin Umar Faruku Musa Eh, da ministan samar da wutar lantarki a najeriya injiniya salamamman ya bayyana halin da ake ciki a yanzu alhamdulillah a bisa gaskiya an samu ci gaba kamar yadda na fara mutane lokacin da allah ya sa na ɗauki rantsuwa na zama minista na samar da wutar lantarki na ƙasa gaba ɗaya farko hankali na koma a kan harkar mambila wanda tun na matashi nake ji sama da shekara arba'in mambila mambila mambila na zo na duba na ga cewa to lallai fa mambila mambila da ake faɗan ba a je ko ina ba kuma cikin ikon allah na sa wannan harkar a gaba kuma gashi yanzu zan iya cewa har harkar mambila an samar da fili sannan kuma filin nan ana nan ana aune aune a fitar da filin nan bayan an gama aune aune an fitar da fili za a tashi mutane a wajen a biya su compensation to daga nan kuma za a fara ayyuka na hanyoyi wanda za a yi wanda za a je a kai kayakin aiki filin aiki wannan shine bambanci yanzu da baya E na tuna lokacin da aka rantsar da kai minista kuma ka bincike binciken ka bayyana wa duniya cewa sabanin labarin da ake bada cewa an yi nisa wurin tsare-tsaren aikin nan ashe ko share filin ko ma filin ma babu tabbatacce cewa zai zo hannun gwamnati a fara wannan aiki eh, wannan kasawar me yasa aka faɗa mutane abin da ba gaskiya ba a ah, to wannan kuma ai kaga ba kamata ka tambaye ni ba saboda ai bana nan ni da na zo ne na ɗora daga inda aka tsaya amma babu komai yanzu akwai komai to abin da ya faru baya ai magana shekara arba'in na ce ma ina zan zakulo su duk gaba ɗaya yanzu in gaya ma gashi dai abin da ni Allah ya sa na zo na ba da nawa taimako a ciki eh, ma wannan gwamnatin amma kai kanka tun lokacin da aka rantsar da kai an ce kana ta fafutukar neman kuɗin da za a yi wannan aiki ya nisan da zai wuce abin da kuka yanzu amma ba a samu ba me yasa kuma wani mataki ake ɗauka domin a samu da kuɗin. eto eh wannan abu ne a bayyane ba sai na faɗa ba ka san abin da duniya take ciki gaba ɗaya ba ma najeriya ba ka san wannan harkar na covid-19 din nan ya maimaye duniya ya sa tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya yi kasa so maganan aiki irin wannan na biliyan a ce maka biyar dala ba naira ba to ai ka san kuɗi ne wanda ba za ka iya misalta su ba za a iya fara su ba ma yanzu dole a dan dakata kaɗan sai san ta samu lafiya ma tukunna san sai da lafiya ake komai to yanzu kasa tana fuskantar yadda za a samu kasan ta samu lafiya kuma ta zauna lafiya sannan a yi maganan irin manya-manyan project irin wannan amma ba fasawa kai ba in Allah ya yarda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yana nan yana iya kokari ya ga cewa mun fara wannan aikin kafin ya bar wannan gwamnati. amma a baya an bayyana cewa an zura kudade masu yawan gaske a maganar man nan kuma da ka zo ka ce ka yi bincike ka ga akwai alamar an saka kudade wasu ana maida su ba a yi aikin ba wasu kuma sun salwanta ne to akwai wani tsari na bincike wanda suka salwanta domin a yi hukunci ko koyaya ito eh ka san dai kamar yadda kake ta komawa dai sai na faɗa maka abin da ba yake ciki ka gani ba na cikin wannan na ɗaya ke na biyu bincike ba aiki na bane na zo ne ni daga inda aka tsaya na ɗauka na wuce idan na ce bincike ba aiki na ba watakila sai ka tambayi ko eh, ministan shari'a ko kuma dai akwai inda za ka yi tambaya amma dai ba a fawa ba Ministan samar da wutar lantarki a Najeriya, injiniya salaman Mamman kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da kawo bayanan dattijon siyasar Arewa a jihar Akko Lamido Umar Cikaire kan yadda wasu Fulanin daji a Arewa suka yada sanda suka ɗau makamai. Dattijon ya tuno wani mataki da inda ya dore na ilimin makiyaya wato nomadic education da an yi rigakafin kalubalen da ake samu a yau. Hakanan za mu kawo muku zanta da Imam Abdullahi Abubakar Barikin Ladi wanda ya taɓa samar da mafaka ga kowa ba bambancin addini a wata fitina da aka samu. Arewa ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwam. Farko ga Lamido Umar Cikaire. Nomadic education din nan gashi nan mu yan arewa muke ta shugabancin muka kashe abin da karfi da yaji. Suka zama na ba su da ilimin addini muna da addini mu ne shugabannin addini. amma ba su da ilimin addini kowa zai koyar musu malaman mu to malaman mu ba ruwan su da su alakar su da hukuma kuma in daga mai anguwa ne in jauro ne in gigaci ne in eh, eh, hakimi ne in sarkin yanka ne in dan sanda ne in dpo ne in caji office ne in har sojoji ma da busan hawa busan sauka ba sun koma ba su da aiki sai cutar da fulani bororin jeji to ba laifi ma wata kila wayansu su ma ba su da alaka da su amma duk kasar nan wanda yake ko jauro ne ko jigaci ne ko hakimi ne ko sarkin yanka ne ko ba bakulatani ne ko yana da alaka da fulani amma shi yana yana cutar da su haka yan sanda ko da ba fulatani ne DPO da shi da yan sandansa a wannan yanki ba su da aiki sai cutar da fulani morori makiyaya haka duk wani ɗan sanda da ka sani a kowane jiha ba da alaƙa da morori da fulani jeji makiyaya sai cutar da su an zamar da su abinci an mayar da su kaman wa'yansu kayan marmari ne ko kayan ci ne an mai da su ba su da wani amfani a gare mu ba za mu ilmantar da su ba na addini ba za mu ilmantar da su da ilimi da ake na yanzu ba ba za mu taimaka musu sana'ar su ba kamar yadda ake taimaka manoma a saya musu taki a saya musu tractor a saya musu garman huta a ba su iri a nuna musu yadda za su yi duka ba za a nuna musu ba ba za kai dama muna da ma ma'aikata da ake cewa Ministry of Agriculture and Animal Husbandry da a Najeriya daga jihar Arewa tun da bature yake nan ma amma don dai kyale su da fitar da su cikin harkar mu gabaki daya sai da aka soke yanzu duk Najeriya babu inda ake da wani sunan ma'aikata sunansa Animal Husbandry sai dai Ministry of Agriculture kawai ana ta cewa za a raya noma noman ma ba a raya ba ana masa karya da munafurci da cuta to su kan ma ba a yi karya da munafurci da cutan ba hatta yan huji da za a musu a musu maganin dabbobin su kar su cutu don jama'a su amfana da dabbobin da nama. don yadda za ka ci abin da ka amfanin gona da za ka ci karayu haka dole ka ci nama karayu amma sai da aka cire su aka bar su suna zanne zaman dabbobi ba su da aure ba su kai yadda za a yi aure ba ba su da karatu ba su yadda za su yi aure su karatu ba ba su da addini ba su yadda za su yi ba ba su da karatun boko ba su yadda za a yi ba suna nan kawai an mai da su kamar in mutum yana so je je farautan barewa shine ake farautan bafulatani a kowane mataki na jauro na mai anguwa na jauro na hakimi don a cuce su kawai na ɗan sanda har sojoji yanzu haka kawai a je a kama fulani don a kai har ma aka kirkiro mu mu hausawa da fulani wai fulani don a yi maganin su har aka yi wai wani abu wai yan banga ko yan sintiri ba su hukuma na karamar hukuma ba su ba hukuma na jiha ba su ba hukuma na tarayya ba su ba yan sanda ba su ba sojoji ba ba lauyoyi ba ba an koyar musu ba ba su da ilimin komi wai su je su yi maganin fulani mun fulani suna barna to daman dabbobi ba za su yi barna ba ana ji ana gani a je a samu ba fulani a jeji a rugarsa a kashe shi daga cikin gari wai ya yi barna ina haka idan mutum ya yi barnan gona za a ce kisa ne hukuncinsa to shi ke mu abin da muka sani daman asali barna da da damina ake barnan gona amma don dai rashin mutunci a ƙasar nan arewa sai da aka mai da fulata da rani ma yana yin barna a gona a kama shi da rani ba fulata da shanu zai barna a gona a masa hukunci haka su muka komo to don me wannan abin ba zai sake juyowa a kanmu ba yanzu ya zama musiba a kanmu fulani nan an cuce su ta fiskar hukuma an cuce su ta fiskar talakawa an cuce su ta kowane abu na gwamnati. Arewa a yau ake sauraro daga muryar Amurka. Yanzu za mu shiga karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato don kawo zantawa da Liman Abdullahi Abubakar wanda ya samar da mafaka a gida da masallacinsa ga musulmi da mabiya addinin Kirista a wata fitina a baya da hakan ya kawo masa lambobin yabo da kira da aikoyi da shi. To wannan al'amari ranka da ai ba iko na bane ba kuma hikima ta bace. Al'amari ne na Allah. kasan kuma yadda ya ga damar yin abu haka zai yi dai da wani al'amuri ya taso lalle na bude masallaci da gidana duk kowa ya shiga da kiristan da musulun kowa ya shiga kuma Allah ya taimake mu duk wanda dai Allah ya shiga din Allah ya kare mu rayuwarsa ya kare rayuwarsa waɗanda suka suka suka ki shiga to su Allah ya sa kwanan su ya riga ya kare ne suka hakan ya faru amma waɗanda Allah ya sa ya taimake mu muka roƙi muka buɗe aka fi shigan to lokacin da an zo an ce za a shiga gidan ma na ce a ah, to inda za a shiga sai in an kashe ni a shiga to da kuma Allah ya taimake mu muna nan dai muna ta addu'a sai kuma aka tsaya aka daina aka fasa shiga jan aka kowa suka watse masu wannan hidima. A aka makalla wala na eh, mana lokacin yaya wannan rikicin ya faru ne ya jawo a mutane suke ta farautar juna har aka samu zubar da jini. To ran kai daɗe ni ban san dalili ba. Tun da mu dai ranar da abin ya faru mun yi sallar da asan ne muka fara jin dan harba harbe daga ma da nisa tun daga watakila ba ko daga wajen gane ne ko ina da ranar wurare da yawa an fi shiga mu ne ya kare a kanmu amma na gani a ranar a wajen gari ya fi goma wanda aka ga a wajen rana mu ne ta kare a kanmu da la'asar mun yi sallar la'asar kafin mu ma kuma a watsi a wurin na gani har kusan magarba ana nan ana dan wannan abubuwan to ni dai ina nan ina dan zirga-zirga in shiga in dawo in shiga masallin in je waje in zo haka ne har Allah kuma ya takaita abu to kuma mutanen da suke ciki da masallacin da cikin gidan Allah kuma ya taimake mu mu muke ba su abinci da har har waɗannan kusan sati guda din nan akar makalla wato abinda nake so mutane su fahimta yawanci ana samun irin wannan fitina da ta shafi kabilanci da bambancin addini har ma a tare hanyoyi a yayyanka mutane amma kai ka yi amfani da damarka ta matsayin addini ka kare rayukan mutane wani tunani ka yi ka ga ya dace ka ɗauki wannan mataki maimakon ka ba da haɗin kai a ci gaba da zubar da jini. To zan kai daɗe shi dai mahalicin ya halitta bayansa shi ya yi dabba shi ya yi itace shi ya yi ciyawa duk bayansa ne. To tun da bayansa ne kowanne yana son shi a yayi shi. To saboda haka bai kamata wani rai ya zo ya cutar da wani can rai ba. Ni na yi imani a kan cewa lallai dukkanmu Allah ne ya halicce mu. To saboda haka mu ina gani bai kamata ma wani ya ɗauko wani makami akan yadda zai je ya cutar da wani ba to eh, akan abin da yankin jihar yankin jihar Plateau ana samun irin waɗannan matsaloli ko ba ne ma an samu tare hanya nan marabar jama'a shatale-talen nan inda aka mm. kashe mutane na jin bifi ko ba ne ko ba bariya da tsakanin wajajen shekaru biyu kwanaki da aka samu matsalar zanga-zangar ensas a nan ma cikin jos an harbe mutane me za ka ce wa mutanen jihar Plateau daga wannan tarihin abin da ka aikata na addini san bai koyar da ma zubar da jini ba haka kawai. Ta addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kirista kuma an zauna lafiya saboda haka wani yadda zai cutar da wani saboda addini wannan ba yi da niyan addini ba ne shi dai ya yi da ra'ayinsa ne kawai saboda haka irin waɗannan muna gani shaidanu ne kawai suke haddasa waɗannan abubuwa. Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi cika. A gaida Nasiru yanzu kuma sai rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau da ce Najeriya kasar mu ta gado, kasa mai dubban arziki da tarin jama'a da dai kuma talakan kasar tamu na rayuwa ne irin na hannu baka hannu kwarya. Sakamakon mulki irin na kashin dankali da shugabannin mu ke yi mana. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki a Najeriya. ta ce muryar amurka ku bani dama in taya mutanen kajuran jihar kaduna murnar sako sarkin kajuru da 'yan ta'adda barayin daji suka yi to kuma ina kara kira ga shugaba muhammadu buhari daga saka dokar ta ɓaci a jihar kaduna domin gwamnatin jihar kaduna karkashin gwamna nasiru yan rufa ita kasa kuma ta gaza akan babban aikin da kundin tsarin mulkin najeriya ya dora duk shugaba wato kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu Sako daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina ta ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka yin watsi da wani kudurin doka da zai yi gyaran fuska ga dokokin aikin jarida da malisar dattawan Najeriya suka yi abin yabawa ne da jinjina kuma ya yi daidai saboda mu dai muna adawa da duk wata doka da za a kafa a kasar mu Najeriya wanda za a fake da guzma a harbukar sana da ita ma'ana dokar da za a yi wacce za ta musguna wa 'yan jarida a kasar Sako daga Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da ke salam ya Hausa ke kafullo da wata sabuwar manhaja domin ƙara inganta zamantakewa aure da mahukuntan irin suka yi hakan abin a yaba ne kuma abin koyi ne ga sauran ƙasashe da fatan za su yi amfani da manhajar ta yadda ya dace Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu usman taka lafiya da zai bala kofar sabuwa kace ce tura sojoji domin su kwantar da tarzoma hukumomin kasar afirka ta kudu suka yi inda ake ci gaba da kashe jama'a kasar yayi daidai da fatar hukumomin kasar za su ci gaba da kokari wajen ganin sun kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice wanda a takaice yau laraba shugaban amurka joe biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta democrat bayan sun sanar da wani shirin dala triliyan uku da rabi na da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali in ji shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa chuck schumer wannan shiri ne zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa matsakaitan shekaru a cikin gwamman shekaru shuma yana faɗa a jiya talata wata motar bas dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar china da na pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamtsi a wani tsauni ta fada cikin rami mai zurfi yau laraba inda ta kashe mutane goma sha uku ciki har da 'yan china guda tara a cewar jami'ai akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar kushitan da ke cikin yankin kibar paktunkwa ji arif javed mataimakin kwamishina a gundumar a ƙarshe yau laraba papa roman francis ya biro asibiti kwanaki goma bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa wasu shaidun gani da ido sun ce sun ga francis mai shekaru 84 a duniya a cikin wata mota yana barin asibitin kimali polytechnic na birnin roman da safiyar yau laraba a ranar hudu ga watan yuli ne likitoci suka masa tiyata suka cire ciwon aikin tiyatar da aka kwatanta da mafi girma da aka fara yi masa tun bayan da ya zama fafaroma a shekarar 2013 to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma da gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.